Each tablet is 500. So this card here is 5,000. And uh, presently, you can hardly see. It dissolves. It is colorless, it is tasteless, and it is odorless. And this is the drug used Kwamandan hukumar yaƙi da sha da ma miyagun ƙwayoyi kenan wato NDLEA a shiyar Adama Mr. Yakubu Kibo ke nuna manema labarai wasu mugan ƙwayoyi da kuma tabar wiwi da kuɗin su ya kai naira miliyan goma sha biyar da ma dillalan ƙwayoyin da aka cafke kuma baya ga mugan ƙwayoyi da kuma dillalan da aka kama hakanan kuma jami'an hukumar ta NDLEA sun ma cafke wani mai garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Yakubu Kibo ya ce a cikin wannan wata na Satumba kawai sun ma cafke dillalan mugan ƙwayoyi ashirin da hudu batun da ya ce na da tada hankali. To domin haka idan mu iyaye muka ga hannun yaro ko ina ya lalace haka ko cinyoyi haka da sani da cewa yana yi makanshi alluran fenta. Sannan akwai wani dottijo kuma mai ya ce shekarun shi 59 amma na san ya fi 59 to mun kama shi ya je prison ya shekara biyar a cikin prison ya karo sabin sai ya dawo kuma da ya dawo kuma sai kuma ya koma yana sai da eh, ita taba wiwi shine muka kamo sake kamo shi kuma yanzu dama sana'a ce dama sana'a shi ce kamar dai wannan kadin kayan nan da muka kama din nan duka yadda kake gani su nan suna iya yin miliyan goma sha biyar gani yadda matsalar sha da fataucin mugan kwayo ke kara ta'azzara a yanzu ya sa hukumar ta NDLA haɗa gwiwa da wasu kungiyoyin sa kai irin su Alliance for Youth Awareness Afiya Hajiya binta Adam Khalid da ke ma zama darakta cibiyar ta ce fa dole ne a tashi tsaye da miyaki da wannan matsala da ke kara haɓaka. Amma mafi girman al'amarin shine rashin aikin yi saboda idan ka duba mafi yawa daga cikin 'yan shaye-shayen nan akwai masu digiri akwai wa'inda suke da NC e, akwai wanda suke da diploma akwai wanda har suna da masters kenan idan ka duba ba rashin karatu ba ne lalura a'a rashin aikin yi ne zaman banza ke kawo musu wannan idan akwai abin da zai dauke musu hankali to shaye-shayen ba a sa masa yanzu mu da ya zama mun tsaya tukuru muna yaƙi da abin ai duka yaran idan muka zo ya zama mun samu sambar bar eh, shaye-shayen kokarin da muke shine mu ba su wani aiki da za su yi ingejin kansu akai to idan suka yi ingejin kansu kwata-kwata ma tunanin shaye-shayen baya zuwa gare su to wai ko me irin waɗannan ƙungiyoyi ke yi a yanzu har layo dai ga Hajiya Bintan akwai kyakkyawan alaka da fahimtar juna tsakanin mu da hukumar yaƙi da fatauci da miyagun kwayoyi wato NDLEA wanda mukan samu tattaunawa da tuntuɓar juna tare da su lokaci zuwa lokaci wanda a ƙarƙashin wannan tuntuɓa da muke wa juna ya sanya su hukumomin har sun samu daman haɗa kawunanmu dukkan ƙungiyoyi da suke nan adama masu ƙoƙari akan taimakawa al'umma akan wannan harka wanda har mun yi ƙoƙari a tsakaninmu irin wa'annan ƙungiyoyin mun fitarwa da kanmu da forum wanda muke tuntuɓar juna a kai wanda duk wanda wani abu ya shige masa duhu daga tashi kungiyar zai iya tuntuɓar ɗaya kungiyar domin samun tallafi wannan yana ɗaya daga cikin ma nasara na nan kusa da za mu ce mun samu tunda akwai fahimtar juna tare da taimakekeniya a tsakanin kamar yadda alƙaluma ke nunawa kwa 'yan watannin nan akwai 'yan najeriya da dama da aka cafke ko yanke wa haddi a wasu kasashen waje kan laifukan fataucin miyagun kwayoyi lamarin da masana kuma ke cewa dole ne a tashi tsaye Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.